الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله ya so yace da amincin zuwa tabbata nabi Muhammad na ko ya safar 1438 na ji daidai da tsafo gwegiyan november 2016 ko kalenda miladiya gwegiyan ko 17 ya shi da karatun littafin aqidatul imam muhammad ibn abdul wahab ne ga risalatul ilalin qasim na ko وأؤمن بأن الله فعال لما يريد ولا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره ولا محيد لأحد عن القدر المحدود ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المستور ok ya mai bata ga jijani ko hmm. man ga wa umin bi haudi nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam بعرصة القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آنيته عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمع بعدها أبدا وأؤمن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم يمر به الناس على قدر أعمالهم وأؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أول شافع وأول مشفع ولا ينكر الشفاعة إلا أهل البدع والضلال ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن والرضا كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تبني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وهو, ي... وهو لا يرضى إلا التوحيد ولا يعذن إلا لأهله وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين مجاوة من قوى أؤمن لا إيمان جي بحوض نبينا بحوض يا نبي كي حوض إدوبا بعنا كنوا فينا كو ya ni jigo dambo ya nabi muhammadu sa sallan bi arasatil qiyamati fi liyal qiyam ma uhu nu ashaddu bayadan min al-laban wajibo ku ga nono wa ahla min al-asal imma magayfu aniyatuhu adadu nujumi sama ebwana fi sama ebwana wa adadu ya tsanyi na ke sama wani man shariba mini sharbatan zanaga su ya kogin nina lam yazma ba da ha abadan wa kara wani wariya wa uminu bima imani ji bi anna sirata ke da siran mansubun ala shafiri jahannam ko auta ta ci jahannam wani ya murru bihin nasu da jafe gugun ala kadira amalin gurgudu yake mine tuwan yi wa uminu bi shafa'atin nabi maji iman da shafa'a ya nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu awwalu shafi'in anin magai zama fari na alaikum salam wala abi akala a cinga wa uminu bi mai iman bi shafa'atin nabi bi shafa'a nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu awwalu shafi'in anin magai zama fari na kawatana wa awwalu mushaffa'in nga mai zama fari na kai zini jiya gutan gwanon mm. wala yunkiru shafa'ata zandon duwa ji in kari yin gwata nan muhammadu illa alul bidai sai in a shi mm. wadda lalibin zai ja gine mm. walakin na ha mai gwata wuce la ta kunu illa min badin izini wa ji faruwa sai bayan sai ta zini jina warrida sai ci mayar da jina kama kala ta'ala kim na sai sun wala yashfa'una a tan gwa zan dondoa illa liman yartada sai da sai ta jin da bai wa qala ta'ala sai ce na tuna ga man zallazi yashfa'u indahu adiza na tan gwa yi tubona illa bi iznihi sai da izini ya ce ci wa qala ta'ala sai ta tuna ga wa kan min malakin fis samawati malaika wuce wuce da sama la tuguni shafa'atuhum shay'a egwa tunawa kunke a zandoro ayo illa min ba da ayya ya azana Allah sai bayan sai ki ga izini ji liman ya sha ya zana wani dama yana wa yarda mai da jina ga wa huwa sai ci ma la yarda wa yarda illa tauhid sai bi tauhidi wa la ya azanu ma ji izini a zandon da illa li ali sai da zaba tauhidi shi wa amma al mushrikuna amma mushriki shi falaisa lahum min ash-shafa'ati nasib ranar shi da rabon a da rabon dondo da ya gwatan ba kama kala ta ala kyan da sai talatin ga fama tan uhun shafa'atu shafi'in ya gwata ya zai ja tan gwanin wajen amfani kwale gan man wa umin bi haudi nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi arasatin qiyamah ni ji imani gangani bi haudu ya nabi sallallahu alaihi wasallam ko filiya ni kiyayo ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban nun wujin zubo ku ga nono wa ahla min al-asal kuma magayafu aniyatu adadu nujumis sama ebu wani ɗebo a ci ga to suna ya da diyan sanyi na ƙi sama wani man shariba mini sharbatan na na gufin kayan kogin nina lan yazma ba da ha abadan wa kara wani wasu mawacin wajen Allah subhanahu wa ta'ala ga na ka alkautar ko alhaudu mai gaskiya alkautar mai kyau mai gaskiya ibn e, Allah subhanahu wa ta'ala ga na ka alkautar ya alkautar Allah wai fasalli li rabbika ko wani harjin sallah sai ce wa mawuyoyi inda shani aka wal abtar annabi sallah sallah ga ko baina baiti wa mimbari tsakani ya yi wa na biyo da mimbari ya wi raudotun min riyadi aljanna ni bata mini bata shi aljanna wa mimbari ya nabi man ala haudi ko kun kin haudi yau go haudi na magayi a sa sa mu ji haudi ga tuluhu wani ya tsani ya tsawo wani ya gada ya tsani aruduhu kuma ya fegu wani ya kiwon shahar ya tsani ne ko haudin wani cigan su sukun ajiye gan a halamin al'asar kuma gafi kuma a shaddu don minan laban kuma jibo ku gafiya nana ruwayen da ce mace ya zai ga a shaddu don minan salj ku jibo ku gafiya kankara auka makal zane magofin ya kwaji nina wa jiki a an kara wani wabiya hmm? wale ga yanzu la'i imani ji gangani da ya gani ne amma yan bibiya shi a daga a dafi a maganya a maganya ganci suku a tagayin daga lata diri ma da su ba daka a nabi wasu ya ne zane shi tsayin zuma wa bana ban da luwa gayyaru hmm. a gasa gwa a magashi ba ko hmm.

wa umini bi anna sirata man gani ji imani ke da siran mansubun ala shafiri jahannam ula ta tiya ya murru biyin nasu zan gugu ga ala kadir ya amalihin gurgudu yake ne to ngole asiratu hakkun sirayi gaskiya shi dalilin Allah subhanahu wa ta'ala ga wa in minkum illa wariduha Ha da da mine ba su ga jiki su ga da bandaran siran gurnu kana la rabbika hatman maqdiya a zango cha go siran ga ta tiya ban ai da go siran ga ke so mo zonu ai cha go siran ga ke dubu fe de ku mo go na lánàá tí agbófinra ti gẹ́gẹ́ dòkò mẹ́dígbó káwọn tí ebi ti lè kágbó ìlú náà agbófinra ń lọ lánàá tí ma wọn yà fẹ́ dàgbàdà tábọ̀ lánàá tí ga fẹ́ kókó lánàá tí màá gà dá àgùbò. wàá lé gan ẹ̀zẹ̀ náà màá ń ebona imani na zangi de na imani adi ne ni imani gadoji imani gboka gadoji imani biaske gadoji amma di siran ya gan a had a eh, dauku mina sha'ara wuri ci an yi gan wa hajji mina saif manu gaibi ko annabi san Allah subhanahu wa ta'ala magai da ya gata ɓangaren da siran mumini shi ya tsano ruhun bai na yi ko ba biya imanihi a tsaya to yi ruwa butu kafa gwazo shi ko amma munafiki shi a ga cazan da a biya suke amma ga tutace siran aske a biyanu aske munafiki ga nugancin zugu a tafe ga mumini shi ga unzuru na nasta bismin nuriku ɗaya e kayi yabo bi sun aske daga yabo yabo a cazan munafi wani gaske lardi uwara a kum su sunura ya safi je balo je da jikiyo ya da wa ba ga ya bane ka kuma ya fega ga ya shi da ai ya feji shakka ya maji imani ta mutu ko ga rasu mulati duniya Allah kiyaye mu so aga ga ji sallah aga ga shazu aga ga wazaka aga ga luwaji aga ga bakuranu aga ga jibril walidina aga ga ta gaskiya aga ga ngole ko ya tu kirkin na jẹ́ je ji su faru ji jan salatu annabi dadi a je da sai su yi aya be su yi wa taimako be su yi yan ga zo e, da nan ka ku ne da ga yi wuce da ju shirka mu cha bidiya kaku ne zagaye jiyan na jinan wale da imani na da ya gugu na wabuka aske na maza na da fali kiyami na wani kiyo ma ba amma zane ka ga yi sallah su magunwa dole ne ko tun waje da lokaci ba nan don gama la sa a tugwa la ya zalo kan ya ta halu na zalo ta ku ta ba a fe a fe a makara a ta yi a fi rumun lafin na da ka kuna zakwa a bela zama shiga makara fi na ne amma zai je jiye kandoro e dan safu gboro tu kirki da da e da rajina wani ya zaun shi ya sha dan ni zai sha da da wa ga kadara salamu ta kwa fi da mini abu wa min bari rawdatu min riyadil janna eh aljanna ma kai sun a su ne annabi zai je wance ya labarin ne dai wani ina hadisin ne ga na kiyan waje zatu ga haudu ya annabi sa a sallamu dabu hashin aris na mai ke labe ya ce fallen rauda ya a na annabi sa sallam ya na bisa a sallam mai sakani ya yi gangan bikin mimbari un ji ga bai na kabri wa mimbari rauda su miri ya jinjen nan ga aris mun ci biya da ina kuyo ku da wannan rauda rabi rauda a rabi wato a rabi lajin hajjiya da buga wasu ranji kiyo fir'an dabbobi gaskiya wa uminu bi shafa'ati nabi sallallahu alaihi wasallam ne jima da shafa'a nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu awwalu shafi'in anin magai zama farna na gwatano wa awwalu mushaffa'in nga mai zama farna ka kai da ni jiya ga ta gwanan wala yunkiru shafa'a illa alul bid'i wad dalal zandun da ji in kamen shafa'a sai in bidiya bi zai gine walakin Allah kuni illa min badil izni amma shafa wuce a tabbatarwa sai bayan izinin warrida biyar da ya ce kama kala ta ala kamna sai lazim daga wala shuhuna illa liman irtada a tan waya zandun da sai zai ce ci gaji yarda ne wa kala ta ala sai lazim daga man zalla zai shau inda hu illa bi izni ade zana tan gwaba sai ce na sai bi izni sai ci wa kala ta ala sai lazim daga wa kam min malakin fis samawati malaika wuce wuce da samu la tugni shafa'atun shi'a ne gwatan la wuci shi wa ku na yau illa min da an ya'zana lahu sai bayan da tsoci ga izini ji liman ya sha ya zane ga bo na wayar da mayar da ji no wa huwa la yarda illa tawhid sai ta ji yarda zandurwa sai sai ta ji yarda bin sai bi tauhidi wallahi azanu illa li ahlihi kuma jin zumiya za ku yi zahuncin tagwa sai zane shiga ibe tauhidi na wa ammal mushrikun amma mushriki shi falaisa lahum min ash-shafa'ati nasib a din rabu da watan ba kama kala tare kan nasu lat na ga famatan fa'uhum shafa'atu shafi'i ya gwata ya zai ja ta wani wajen zane na ji amfani ko ji gane ko mm. wale gabanin nan a shafa'atu ko shafa'atu aga guba ada shafa'atu al-musbata ada shafa'a na aji tabbatarwa nan ko a madakiyar a shafa'atu al-mansiya shafa'a na aji kina hmm? an yana good ba ni a shafa'atul musbata na shafa'a na to a ji tabbatarwa na fi shiru tuwo ko ma'ana al-musbata ko sharafi shi kiyaye mafari arriba yarda ji minan fakula ya dojin da zai al-iznu fakuke yau layi zinuji hmm. ko ya ta ciki al'imani wa tawhid imani yangan mai kiyo tauhidi ba nun ga arriba na ko illa min babi an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda sai ba na tun shiga zini jiya da ga le da mai na wuce yarda jina dalili dalilin al'iznu man zalla ziya shifau adda da dabo na tan waya bayan cece na ko mm. inda waya bayan cece na mm. illa bi iznihi sai bai zini ya cece a tauhidi ci suku wallahi yarda li ibadihi al-kufr wa ce ce je da ya kafirci ya wujin wa wa ma tanfa'uhum shafa'atu ash-shafi'in ya e gwata ya zai je ta wani wa jiki a wa ji mushi riki ji amfani a gama na alibi sa sallam ga na su bi shafa'ati kana wa magamin ya e gwata mu gari ga man shahida an la ilaha illallah ko sai zai ga iriji ba da zaji ta yi gaske na sai Allah na inda maza ke yi illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun e gwatan hadiza amfani a sai zane ga jiribe la ilaha illallah umaje ilimuna wale na ji kiyo na ji shurutiyan a shafa'a yanzu biyu ga sokwa yanzu biyu ga miya can gwayawo ma ka yi zini sokwa ma ka yi da sai ta lori na ji amfani ko a biya ga a can gwaya ga zama ma a dai yi imani no ko yi gane wu now ki yana ji a can gwano ma'ani annabi sallallahu alaihi wasallam wa tagwa ko alquran wa tagwa kiyo الصالحون أتوا الأفراد ayyubu an ji zaka ne jahan da tun daga a wancan na so a jiki ma a so a tawa sallah mutu a tawa a asiyan mutu a tangwa fatul bakara da ali muranin ko to a jiki mo to a tagwa ki dalili ya ga annabi sa sallama tagwa ya e buna annabi su Allah subhanahu wataala ga min al-layli ya shi fata jabbi na filatan laka ji ta ajili ko a sami ba ta karabu ka makaman mahamuda ko a sa'aye ba ta ka karabu gani da ko lawalau da makaman mamuda makaman mamuda na wasu makamiyar ya buyo na wa jiki nan hmm? a can kwanan annabi sallallahu alaihi wasallam ga alkur'ana da fa alkiyami ko alkur'ana ga manatuhu ko annau yuka kijin yuka lele fa shafi'u fiya lugwa min jikiyo min tambu asalihun ato a jiki mu ato a tangwa mu ebo jandara ne ibe tiye wala ya sho'u na kaza kaza kaza wani ala furat ato a jiki mu ato a tangwa mu ebo na hadisi da bu na nabi sallallahu alaihi wa sallam ga sai ta ga ji babban jini jajali kami a ji aligina na sai ta na biya da aljanna a ta ga sako ya ga na ta tafiya da abawai na hmm. ko da abawai ya ko so ga bayi labi ko a ta bi babu a ta ga tafiya lo nan. sallah the same thing da wani sallah gan ya zunna hadisi ya mana tutu a mawar shirabu ko? mukan yi ci yin muka kiyo mukan yi fi hadisi ya surutu bakara ma ta bi alimrani ta hajjani an sahibi ma alkur'an surutu bakara bi alimrani a fe difen da yanzu a nage jiki nan a nage gbuna ta san gwamnati fa alikiyami now kíyè zàjìn rùchàdé gwátán kíyè náà wà jí rùchàdé gwátán hmm? a tauhid waibe tauhidi ko waibe al'imani ko ko da kibiyo qira'atul alquran wa sai ba alqur'ani ko wa sai ba addu'a addu'a ne ba zumai sallah yau na Allah mu rabba aziz da waje ta ma wa salatul ma a cikin kaza kaza kaza har da karshe addu'a wuce a rabi gaza na aga sallah yau ce lu bayuna halat lahu shafa'ati ne gwana mi anabi a tanin gaji kiyo eh ngaji halali yu ngaji tabbatarwa wayo fa'al kiyani ko azunfe ko kira'ayin bakara da alimurani ko wala kuroji joji eh, gajin hajjali nan wajen yi babban juwa inda ko inda bautihim ɗaji wa gajiya da lola kuro je wani wa da matsayin na sai ka kuna ji wa jihar na wakijan wai ma ji ba kaddara wa ma kurji wo ko ji gani ko alamalu saliha ya tuki ciyo ya tuki riki hmm. emilatu sunna ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ji gane ko nan ta anwa'u ya shafa'a ke dambobin wali jisem shafa'a na yi musbata da ananin gani abi a shafa'atul kubra ya shafa'atul kubra ya gwata wuce ko adaba anabi adamu mutan goya sa kwali bulai isa kai yujin adam adamu agelo ba a nuwa binu a agelo ba bi ibrahim anabi ibrahim a agelo ba anabi musa anabi musa agelo ba anabi isa bi isa agelo ba anabi muhammadu anabi sa sallam charges da da sai cin chagan chaji kiyo chado tuyi ko sai ga ya muhammadu anabi muhammad irfara suka ɗeci san zuta ba a gaya wai washfa ka shafa wa gwatan a jiki a ji gwatan wai wani ne shafatul kubra ga wa minan lili fata da bi na filatan da ka ta ba ta karbu ka makaman mamuda number 2 wale gan mini ya shafa o be gan ci musuku ga ga kiyo a shafa ya gwata fi dukhulil jannati yace yi da ya aljanna ya bi na nabi sa sallam ga ana wani shafi'in in ga yi zama fari ko ana wani shafi'in filjanna ne zama fari na kagwa ta ci gege da yake wani da ke ganin alijanna wani ake da shafa'a ko bi eh. huruji alusati minan nar yi dangu eh, alokun didi hmm? a madanin ko jiya da ku na ma'aku danin to suna su kunci a ji faro amma a yi da tawidi a yi da imani re a da cefa a da biya a cakwa ciyan gauli a tangwa ya zaunci a shiga ku ciya daga babu daga yanzu ake ga shafa'a ko bi abi talib ade shafa'a abu talib shafa'a na je abu talib ne kiyo alawa wa ya daga takoye no da jikiyo da shi fitiye na ko laula ana anibi ka kuyi bomba lakana fidar kilasfali wa da ta minan nari daga ɗayan nan ko so yole na ya abu talibin nan khasun bin nabi annabi a sallama wannan bujo kuyo shafatul kubra nan khasun bin nabi annabi a sallama wannan kawai kun yi ko a shafa'ati dukhulil janna egwa ta yake giga da ya aljanna rida ne za ta lama ke wannan amma shafa'ati khuruji minan nar eh kujin buja qur'anu aljanna kaza ne amma ga zuyen nan suku amma ga zuyen nan suku ga ga da babu ga ga na? aljanna amma ga wali a za ta lama ga shafa'ati egwa ta yi ni biyo ya li alil kaba'iri min ummati zane shi shafa'a a nan shafa'a yin zane shi wajen amfani biyu da iloto ya kaba'iri miniyan al'umma yin wani now ya e gaji ngayi kura da gwatan anagagwa kuranu tangwa bakara tangwa alimrani tangwa azun tangwa gizakanji tangwa zakiliki tangwa waliji tangwa ta agwa tanzu alani bata agwa tanzu ila wala zumebwa ta yi faro ẹlẹ́kùn sọ̀rọ̀ ní pátá wà tán ẹ̀yà mẹ́kẹ́fì náà

ok wato a zai ga watan zo zane bata ce ma watan zo ne ke fino na kajin a ji kuludan fiya a a ji kuludan fiya a ga watan zo bai ni nga kira mai tsoci nga kike nga kira mai tsoci so ina e yi ga watan zo sai ya cabe ga mala'ika jigan akhriju minan nar man kana fi qalbi mithqala dharratin min iman ko akhriju minan nar man kana fi qalbi mithqala habatin min la ilaha illa allah ko akhriju minan nar man kana fi qalbi mithqala kaza kaza kaza min iman ko diga da ko a tiya zawo ji dikiyo a tiya zawo ce kiya kuma shafa'a no benyo ai a rinsu shiga wa salasa hasaya min hasayati rabbi gangani bai kiyan gwakwa guta mini gwakwa ya tuye cin ga a kula daga yami na mu wani da na ji fata ya ku kiyan na da ana fa a yi da imani kawai muska na gi da na je imani ka muska na gi a na suku wuce ga gona a ya ci a ga ko ji gani ko daga babon na suku nga wa noti su gan egan na lanu shi aja gan shi bido gan ka ga a tan wa wa ya ga guno wa gbogbo abada labi dina e ga oji ki an a acha e da ida bo a tan wa amara me so kwa de awa zu de geno zara iman ebo ebo miskala habbati ko miskala khaldalati ko miskala zarrati yake ya imani na dan gangani biyayi nan in wa mai yaku e za shi na ya da alijan na kai sajo a jihanu e wana ne za a sallan gasa kuna alf e za 70,000 a jikin a da alijan na miyari sabin wala azab ko ji gane ku amma dai ruwaya ji dabo ne ke lawo ga e wuce amma da ruwaya shi dabo ne labuga ga 70,000 wucin ne 70,000 wucin famba da zai ndoro mini abu ga 70,000 ki a ta shalu eh zainin doro abu ga 70,000 a ta ci bane fata sabon ga kuda alijin nan Ngole, adisun nan, ne guya yau.

ai imani ji ko ji gani ko zan wace ne yi damu wunan zai shi da alwanin wasu mu laɗe ba lawa jiki nan wai alwana wani ko na mawaya ji garanti ji ji ga yanzu fudu ne soku ko ba yana jin da wa eh tem na so kwai gafir zambi na ci ga uke yi ki na da buga ga aljanmu ji tsakani alkhawfu kiyo da rajawi so ebo da abata man ba na shafa'a ji zono ba hmm. ke kiyo rahamayan arhamur rahimin ramayan su ku ko na ku da kiya daga babu nan daga ino shiga ku da aljanna ne wani zai ku da ku da kiye nan a ta kwalo aljanna amma a ku zaiti ya aljanna ta kwalo na eh wa ma minha bi mukhrajina khalidina fiha abadan ko allazi halala nada al maqamati min fadli ko law ma yasha'u da fiya wa ladaina mazid la yamsuna fiha nasabun wala lugub ko insha Allah ta'ala guji ba ga wadda wato wallahi yarda illa tawhid sai ta ji yarda sai tauhidi ko dai tauhidi na na ciwo ya tauhidi wa Allah bil ibadati wala sai to jinni ce bayan ibada good tauhidi ga wuki shi kiyo ar-rububiyya da kiyo al'uluhiyya ko da ke al'asma wa sifat ko tauhidiyar rububiyya kishi fi karkashin mu ke tauhidiyar rububiyya wallahi imani ko wallahi imani ojin ok so ti gajin halitta da angel ngai ya zage ngoli alkhaluku sai ci ga jani to ko wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ko yake arrizq sai ci ga ya zage inda Allah wa razaqu zul quwwatil matin at-tadbir sai ci ga jiki ngai tadbir yana maro da bilul amra nan الملك تجي ملك يقول لا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تعز وتذل الملك من تشاء تعز من تشاء تذل من تشاء بكبر المطر إنزال الغيث عدلاجي رجو Allah ba ta yadda shi wa ga da rububiyya imani jibe rububiyya wani lalace a sashen musulmi ne wani to mushirki ga imani jibe rububiyya uluhiyya suku ya tauhid ke tauhid ya al uluhiyya tawhidul ibada ke tawhidul ibada ke wa ifradul labi ibadati wala wa ke boje wala wa ke boje ashab la misali jibe church bu ga wa di ibada yo ko wa ma alaktu jinna wal insa illa liyahun church ga wanda ali ta jinni be ba ina sai bo abi aji bu ta yawi A tawaku wa lauyɔɓe so ya ci ko, wallahi fa a tawarka duk kuntu muminin Aliyu Sadiya al'Aliyuwa ta yi makobin so ya ci ya kana budurwai ya kanasta yin Waje suke nau'iyar so ya ci wasu biyu biyu na yi wani gudu Wano rukunin da ya so ya ci warka Umar Rashi yin waje sallar da ya so ya ci kul'an wa ma bati biyu na yi Rabi ko, waje kutu da ta ya man kaina hali fanfari a libi na ko woziyo ebo cho kuni ko fasalli rabbika wanhar bacin da ya fiki bo wa gafi anwa wuyan ibada eh ibada ya fi gafi al ulubiyya amma wale gan al'isti alatu al'isti rasatu ko da sauran alisti anatu alisti sa zabu bai nobe ndo lo ke je breakdown wa jige da ne ka fonu gongo ci ba ni fuwa fiye ku da musulunci ba bani misali bani zanen ji kuti da zanen ji so ci yane dole kuti ji ba da du yi go amma wuti la jo to ba ti ko ni ka kuti ji be zai ce ne ti min wa da musulunci wa ne ko wale ga wuti ce da bukata ya karatu ran do ji kai so sallah ko at-tawakkul al-isti'ana ko me fata ga fiki bo anwawi ba da tauhidul asma'i wa sifati ke ke ke ba da tauhidin nasu tawidi ya sunne ya ce kai tawidi ya sunne shi ya ce ci good ke ji ke ba ke ji ni shoji bayani mu walillahi la lasima husna to ko diso ne yi ta duna fadu biha yi to ya ci sunan naji ko kulil Allah wa rahman yi allah ko bai tura mani ayyama ta dufa laula asma'u al husna e bago a sha to ya ci bi sunan ji doku ko skuri yo da ya yanzu ga gaso ko kodi sunan nike ce ko da ya masu ku da sifati ya so ya ci ki sifati ya so ya ci sai ce wo sai ce ne sai ce adufa alkiyami sai ce ade ta kina da arashin ko sai da sauransu sifat ne bai ayi ma jiba ma ga lafi fa sai ce abe ya ne to jima ne takamil si shay wa huwa samiu al-basir mun gani ta so wale gan mun ci gadi kiyo mun ci gadon na ga da jibutu ya kabari na ko da jibutu ya wali muke tugwa ta yanin wa jiki a nan wa le gwa ta yafi wa ya miya e ba kibo to mushi gine sai jibu ta kuti ga kine ke jibu ta ga ma na na ila allah zulfa jibu ta sai budi allah ya saba to yi kine ke jibu ta ga ne ga ga wala shufa wala inda allah ga ne ga ta gwaya ba to yi bu dole mu an kiyan da kwa ta wucin wa jan amfaniya da mi dai guru nga ajira ji amfani babu ibada ya so yake nga ji hanabi no ne ya hanabi no to ji amfani da ji wa daraba Allah masala lil na kafaru murata no murata lutin kana ta ta ta budaini min ibadina salihin fa kana ta uma balan yuguniya an wa min Allah shay'a in ya hanabi no be ya hanabi lutu no le ko e ba ji ya yawa daga bayan so yake da fali kiyamiya eh nga ku wole banga kirki nga nga baba ya ne nga baba ya Ibrahim kala Ibrahim ya ah. ya bi ya bacha azara ta take za su aliya iliya ra ka so muka fi lani mubi ko ji gane ku wole ni banga kirki nga ku kiyaza nga ku talibi jama'ani <laughs> alalima sallallahu alaihi wasallam gawa wa da shi da da yi minan nar wa laula ala lakana fi darki la asali minan nar e bogo ga pi mi de da kirki mi de baba mi imam da ko mi imam mi so de so de so de mi ne malama ne mi de ba na imala nan no le ko wacce mo ga ta to ya ci mo wacce mo ga lawa bikini lotu kirki mo le na ko se fa alkiya ne so insha Allah ta'ala wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk